Ke dama a tsammanin ki wannan dan fim ne ba zai ɓata lokacin ke ba. To yan fim ma haka suke mutum daga gaya miki dan fim ne dan dai ra'ayin ra'ayinka yana kan harkar fim sai ki bi shi. Aka gaya miki yan fim ɗin ba su da ƙungiya ne? Suna da ƙungiya, suna da manyansu. Kin ga akwai president, akwai chairman, akwai assistant president da sauransu. Haka kawai ai ba amfani ni kin san ma abin da yake bani bakin ciki dukan da ya mun duka tun da nake mijina bai taba sa hannun shi ya da ke ni ba ya kama hawan duka kin ga fasan hannunsa ya kama sare ni a fuska na da shi kin ga gurin har yayi baki har da fasan hannunsa ga yau ranar mijinki ta kawo kai tunda har kin zama to kina kewa mijinki to haka ake zama superstar aga miki su jabila na gudu haka suka yi ba haka suka yi ba da albarkan iyaye da amincewan kungiya da barin ga yanke harkan fim din nan a to yadda suke faɗa eh ga wanda kuma muka sani kin ga harkan fim din nan idan ki zo me yasa tun farko baki tambaye shi ina ne kungiyar ku ba ina ne kamfanin ku ba waye ne haka ne zaki gane makaryaci ne da farko kin ga wannan kungiyar fim din kungiya kungiya in kika zo kace zaki fim sai an bincike ki in an bincike ki in an baki form sai kin kai gida tabbacin iyayenki ko babanki ko mamanki ko wani dan uwanki ya amince da sa hannun babanki da sa hannun mai unguwanku da da da wannan dan karamin hoton nan passport da leta a kan can amince zaki shiga harkar yanzu ni da kika gani iyana da suka nayi nacin duniya su banni in harkar fim da suka nuna min ba zan yi ba gani hakura ne duk da ma dai iyayen ba a raye suke ba gidan riko nake ba daɗin zaman nake ba shi yasa kin ganin nake manajin rayuwa ta da dan business ina da nake wannan bakin ciki wannan bakin ciki ya je dan kansa shi da Allah gobe da ka ƙara kuma ƙwayar nan da kike ganin nake sha a boye nake sha da kike gidan mijinki haka kike shiga ai ba haka kike shiga amma dai ya je dan kansa ƙyar eh, ko zan bari menene wannan kuma cetu a yanzu ne ke fara ɗana da wannan shi me shi wata damuwa duk wata damuwa da ke damun ki babu shi ba yanzu wannan al'amari na damun ki ba dai kwaya ba ita ce mana ba ita ba ce ba wata irin minti ne ka buɗe don allah haka ake yi mun gani za ki fara jin daidai komai ki ya fara tafiya mun kafin ki zo na hau kusan sace biyu na shintu ba daɗi haka take a daɗi haka take sai a hankali sama nake jin na yanzu ƙarin yau mun gaba ki yau ya na gartan ki Ya yi bulu sharaka wuce kenan Wannan do biyu da rabi ke. Bari in nuna miki na. Ni na yayi. Esa wannan? wannan abu? Hmm? na shi koko san Allah kafin ki zo na sha sachet biyu yanzu ya fara jana. dama ta ci albarkacin wannan kawai ki sha sha wani ƙara kawai ƙara ƙara ƙara dai ƙara za ki ji daɗin tafiya na duk wani damuwanki ɗaya sun tafi Voyons. C'est les autres. Bah, c'est les meilleurs. C'est les autres, ça fout. Oh là là. لا لا لا ويعطونا رأسنا وكيف أنا أتوقع نتيجة أنا أزوري من كذا أسيبي بني روانا أنا أسنا شوفي معك شوفي Isso, mãe, daí, Redinza. Ah. ina jin duniya yana sama tsaya ba abin da zai sauka miki a ɓara miki ɗaya ba Kwanta ɗora kanki kawai. yanzu kin san gidan naku da nisa amma kika sa muka ajiye mota a nesa <laughs> ai da mai iyakacin ka nan saboda ka ba ni jaka mai sallama ko gaskiya Zainabu wallahi abin da kike kina wahalar da ni da yawa wallahi dan Allah ki daure ka kai ni gidan kin san wallahi ni fa bana jin dadin shigar nan wallahi wannan shigar bana jin dadin ta kuma auren ki nake so ne wallahi Zainabu <laughs> kai wallahi ka fi zumuɗi kuma a yanzu haka wani nuna maka gidan ba za a bar ni zance ba saboda karatu nake yi amma ka kwanta da hankalinka akwai lokaci ko Ko min zama meeting point gobe insha Allah. Hmm? Karfe nawa mata. ok kwantar da hankali ka zan gira ku. Ba na to na gode. kina ta kiran kuma sai kika kashe waya ke dai bari ina wani dan musulmi na san ki da bacci ko kuma ma bacci kika yi ya dauke to me za a fasa ya uzuri da yawa yayi wato gaskiya kuna burge ni a cikin gari in ka ji ka samu dan zafi ka yi gurin mai nama yanka ma nama ka samu wani abu mai sanyi sai zuciya ka ta yi sanyi ya garin ya aiki ke da Allah ke ke inda mu da Allah su nake mai kikon kike kunta mun wallahi ok zi kwarai kuwa a bana manta mun hada kwandirama ne ko ina ga kwandirama hotel ne kai kana ma manta mutane a no baka bane kin san yau da kullum hidindimu na mutane kai hulɗa da wancan kai hulɗa da wannan kawata ina kika san wannan a wannan laban. ai tsohon dan hannu ne a ah! ah, minama karo suya gurgu wani yau zai nuna hatta ƙari da wannan ma ka bari ya ishe hmm, hmm, hmm. ba gulda ne ba ka gulda ba hula ai eh, ka ji a kawancin mu america idan ka je gurin mai suya irin turawa da ka ci suya sai a kawo gulda mai sanyi sai a jima ma dindi ko a kama wufi a jima ma dindi ka amma mu nan kawai muna hutawa mu ah! nan ai kawai ne sai daya dan raba mai ke ni ko banda ma ne ni na dan maleji ni a gurin mai suya sa guda nake siya sa guda nake siya mu ciccika kowa ya zo gurin kawai ishi sa fa dindin sa guda amma kana san mm, mm, mm, shi ba daga nan ba ya shahara ba shi ba kun in yi zo baka faranta masa mai amfani mai da wannan next time see you bye bye, bye. ku ne ni duka nake kamar me mutum biyar na kashi aka rungume na aka ji aka jibga ni a gidan makuta sai da fitar uku eh? Ya, da Allah ne zama. dan Allah ka tsaya dan Allah dan Allah ka tsaya dan Allah ka tsaya haba dan Allah ni na san na mun ne ni na san na mun ne kun wata nan ma ni ni ni ni su waye ce ka ka ce star star a ah! ba kina ne su mutum ne ne na ce ko ba kin kare su sai ka to da dan Allah ka tsaya da zaka to ne dai sai ma ko ne ma ko ina za ta bilal on ko jawo ga shi mun Allah ya tsaya mun wannan direban mace ne yi mun zunzai mu gaya ka Allah mana ka tsaya ka ba kanka ban wayan ka tsaya an ba ka dan Allah ka ba kuɗin ka kana ina ne ina bata lokaci isa ina da mitin ina za mu je unguwar mani da wannan shigar dan Allah da wuce da cikai ba bata yi ba dubu da Allah labule wani me wannan wai labule ne ko me gele ne fa aka sharshara yanzu ko ake cikin gidan girman Allah ta yi wannan shigar saboda Allah annabi dan girman Allah dan Allah me yasa ba ku tsoron sunan mala'ikun Allah ne dan girman Allah dan Allah yanzu ko da kika ba a cikin za ta yi wannan shigar duk ta ganin kisa dan Allah halitta da Allah ya miki raina ta ko eh ni bi irin wanda yasa kin ga wacce matan ma na rore ta mun tafi da ita unguwa kawai wani tare ta kan hanya Jimana? Kamare na mare ka to dan na zo na miki magana sai ki mare ni ka san wace ta ni zaka zo ka ce wani jumala kuma ka zo ka magana za ka zo ka yan mata a kafi yan mata ne lafiya wai kawai mutumin nan dan ya ganna tsaye ko wai yan mata jimana ban Allah baka san mata aure ba ce haba malam jibe shigar da tefa sai ka ce a cikin gidanta ai wannan ba ta kama da mata aure ba ai wannan ba wanda zai ganta ya ce mata aure ce amma kai baka da mutunci wallahi ina da lahi wani da rasuluna amma baka da mutunci wallahi makin shi ne ko kin ga mun da kika ja ai kisa kullum nake ga miki zan fito ki shiga ta mutunci kullum abin da ke ga miki kenan kin gani ko yanzu dan Allah da ke shiga ta mutunci dan girman Allah wa zai kula ki saboda girman Allah kin gani ko shi kashi mutunci sai shi ake da kuɗi saboda Allah remu tana mutunci kin jira Allah raji'una to dan Allah ka yi haƙuri wallahi tallahi kawai na kawai naga suna irin wannan shiga wallahi isa ne ma nake yi amma in Allah ya da kai ba zan ƙara ba insha Allah bare shiga canja yawa biyu Allah ya gari ina zuwa ne haka to can haka ba shi da suna <laughs> to me sunan ki rabu shaf shaf ce mm. shaf shaf ne mm, to idan ba za ki damu ba rabi me zai ana mu je mu ci kifi da wani haka to bismillah shaf shaf <laughs> Mm-hmm. ni suna na awali hadimi akwai hidima to mun ba damuwa mu tafi ah, a magana ba aha wanda abinci sauri mai ke shaf shaf za zaki yi a ah, haba ni ba na cikin irin wannan maza in kika ce za ki yanke kanki karshen ta arin zo zan miki kin ga ki yanke kanki yawwa alaji alaji malama rabi kenan <laughs> naji alhaji to ni abin da ba mamaki rabi Ko daga na tare ki baki sanna ba kawai sai ke dare alhaji na aina maka babban sani Allah Nera. Au. Wato ne da nera ku ba wata matsala. Ah babu matsala komai mukan iyawa. Ba kwa tunanin wani abu ba. Idda da nera ba matsala. Eh. mun <laughs> da zamu yi da fa idan mun je ku gaskiya za ki farka. kasan san sunan nawa shaf shaf ba na son jira don wasting time na son duk inda aka je a yi shi a shaf shaf <laughs> kashin shi da zamu zaga shi ne ah, <laughs> ku ce na yi na yi babban kamu alaji alaji kenan na shaf shaf <laughs> ani suna ba na ga mu suna awwal hadi kun yi dima Allah alhaji alhaji kuna shagalin fatacce eh to da Allah abin da za mu kafin idan ni ma in akwai hidima ina kuma a kama nake eh za mu dan biya mu tafiya za ka yi ka banni? Eh. yanzu duk yadda soyayyar mu take da kai za ka iya tafiya da ma ka banni? to me mutumin da ya bai da america inda kika san da ya kofa asibiti mutum zai je kaso kurmi haka ɗan nemi da amerika ba nisa kenan iya nan ma zai sai jirgin sama saboda abokai da yan uwa da abokan arziki da da yan matansa za su ne kai mutum yana son ya shi kawai sai kawai ya hau zai amerika zai dar shi mm-hmm. Allah ya kai ah, lafiya haba hmm. yayi munafiki maci amana mayaudari daman ka zo wajena ne don ka yaudare ni ka cuce ni rini ka je gidan mu kasa aka rushe shi da zumma zaka sake mana sabon gini to yau ba abin da zai raba mu da kai wallahi sai hukuma ka san ta ne a'a wani irin ya san ne idan ba shi ka miki magi ba ka ga daga ta ni ba da kai nake magana ba da shi nake magana wallahi dan ba yadda zan ga abin da kai ba da kin shugaban kasa ki wannan ki ga wa da kin shugaban kasa to wallahi kowane shi wallahi ko shugaban kasar ne yau hukuma ce za ta raba ni to shikenan to shikenan ta dinta to shikenan au amma kai da ni ma kake cewa ba ma san ki ba ma to shikenan au baka san ni ba to shikenan ban ma san ki ba to shikenan zan ba zan yi magani an taba daka miki an taba dafa daka daka miki duka da kika kasta shi duka kuma an an kin tuna da wani duka da ake miki a duniya wanda kika kasta to za a kwatanta miki shi alhamdulillah kan munafukai guda biyu mayaudara maciya amana wato ni za ku yaudara wai ku bani mota ku zo ku sace abunku to na ga mai mota kuma an gaya min komai munafukai wani ne yake faruwa ne ki san me yake faruwa ba ke ma ya zo yaudare ki ke ke malami ne na makaranta allo kawaidi yake koya musu da alhari kai ka sani sai ka sani karkare na kan ka hankali oh. dan kara miya zaki ina za ka ah, wai ina za ka kunna ina za ka ai ba abin da zai sa ka bar wajen nan sai da hukuma ba fa inda za ka je kun san magana ku guba ce a guri na gwara ku ku maza ku ware guba ko <laughs> ba inda za mu ware kuma kai ma ba inda za ka ware ka ga malam dakata ka bi babu abin da ya sami yan uwana zai iya samu ba inda za ka um, magana eh? ina za ka yau ga mun hallara a fasdo din na bisa da manyan hanyar kayaye sun zo sun hallari wannan kyakkyawan muna so mu umarci babbar za ta zo mana bayani akan nafisa wanda ake kira ita ɗaya tata zan gabatar da sunanta wanda ma da ma a ce za ku iya min kyauta sannan in gaya muku sunanta amma ko da yake ban san wani ya zo bai shirya ba ita ake kira zibebi matsayi na a ma'aikata ina ta da farin cikin ba da iya suke haɗa kuma za mu za mu ajiye mutunci a gefe mu zubar da mutunci yadda ya kamata. Hello. Hi. to yanzu kan fara gabatar da DJ ya sa mana sauti. Ina so ɗan kuranta ƙawayen nan da suka zo baƙi wasu zo daga Kaduna. wasu ne daga abuja sannan ga wasu ma daga kano ga sunan kyawawa duk saurayin da ya shirya zai iya zaɓa amma sai ya ake mana ƙatuwar That's too bad. Wanda ya kamata ka samu ya yi? Na gare kun tashi a ganga ana zuba kuɗi a ƙasa ba wai yaya ne. matrimonio. Mazam, mazam, mazam, mazam. It's a gig. it's a gig. it's a gig. it's a gig. Itigi, Itigi, Itigi, Itigi. Atau dog, atau dog, atau dog, atau dog. Viva, viva, viva. Are you like Fali? ina ta breaking ko ina da ne ai tun daga can na kwaso slicing eh from slicing kana ta murda next slicing hand slicing and chest slicing ya eh, ne ko yaya wannan rilin zai yi wurin fatin nan okay ta yayi mana za ta yi a za ta yi ai akwai socket dan na mana mu akwai socket ka gane dan na mana mu kai wannan ba ya goma <laughs> no yaks yaks ne yakubu ai wani bashin ne sunan mutanda ne wannan ban gane ku da kuka canza halitta kuka fita daga cikin hayyacin ku kaman ba mutane ba yanzu wa zai gan ku ce ƴaƴan iyayen ku ne wa'anda jama'a suka san su dan Allah dan girman Allah ku ji tsoron Allah wannan rayuwar ba mai yiwuwa ba ce aga yanzu wani gemu mai guda biyu gemu mai gibi ba gemu mai gibi exactly gemu mai ushiriya kenan inda kana neman gemu mai ushiriya shi da tura ta kira wasu wasiriya salizer su da Allah duniya ta bubula da duka duniya ta buga faruwar jima ku taimaki kanku tun da wuri ku tuba ku canza eh, sana'a yi a kan titi man tashabba bi kaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane ranar alkiyama a tutar su zai tayi wannan siffa yahudawa ce da nasara a ah, no kafa da gaskiya fa yawo exactly kafa da gaskiya no kaga da mu an karba ah, insha Allah eh na gode kuwa eh, kun kyauta Allah ya muku albarka amin amin. eh Allah ya muku albarka amin amin. to yaya zan mai da ridwan na zai ya ka tafi ni za zan kuma sa doga to kafin dogan kai ne ah, kai da kodin da zaka karshe na ji kana da jallabiya shekara ta nawa to kana carbi ne a carbi wani iri ne da kan roba ne fa to me da nake da laice to me dubu ne yayi ni na mai miliyan ne a to to mu je mu je